kamfanin google ya zuba jarin dala miliyan 375 a kamfanin solar city domin samar da makamashin wutar lantarki ta amfani da hasken rana da zai rika bai wa gidaje 25,000 wutar lantarki kamfanin makamashi na solar city zai yi amfani da kuɗin ne wajen sa na'urorin samar da hasken rana kan gidaje su kuma masu gidajen za su rinka biyan wasu kuɗi duk wata na hayan waɗannan na'urori daga kamfanin jarin dala biliyan 300 da google ya zuba zai zamanto shine kuɗi mafi yawa da aka taɓa taɓa zubawa ga duk wani aikin makamashi irin wannan. A farkon watan nan ne kamfanin Apple ya ce zai kashe dala miliyan 848 kan makamashin amfani da hasken rana domin gudanar da harkokinsa a California. Wannan dai shine karo na biyu da kamfanin Google ya zuba jari a kamfanin Solar City. hannun jari dai na kamfanin solar city ya hau da kaɗan zuwa dala hamsin kobo sittin uku hannun jarin kamfanin google kuma shi ma ya cira da wajen kashi biyu daga cikin ɗari.